Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,39 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet. a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Juma'a 19 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim tsofaffin jakadun Amurka kasashen Afirka guda saba'in da 78 sun aika wa fadar shugaban Amurka ta White House da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman batancin da aka ce shugaba Donald Trump ya yi. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri'u da suke bukata. Kana Shugaban ƙasar Zimbabwe ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar cikin watanni hudu zuwa biyar. To bayan labaran duniya za a ji cewa an damƙe wasu masu garkuwa da mutane ciki har da wani hakimi da kuma wani rikakken mugu wanda har ma. Kwanaki ba da dadewa ba su jami'an tsaro sun ce kawo bindigogin ya ce ba zai bayar ba sai an bashi miliyan biyu. Ganin yawan kashe-kashen juna da 'yan Najeriya ke yi a 'yan kwanakin nan an yi wani babban taron zaman lafiya a Abuja saboda Allah ya la'ani mai tada tashin hankali. Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafi da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. tsofaffin jakadan amurka kasashen afirka guda 78 sun aika wa fadar shugaban amurka ta white house da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman ɓatancin da aka ce shugaba donald trump ya yi inda ya kira kasashen afirka ƙasƙantattu wasiƙar ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da Amurka. Ɗaya daga cikin waɗanda suka sa hannu a wasiƙar kuma tsohon jakadan Amurka a Najeriya John Campbell ya shaida wa murya Amurka cewa an maida wa shugaban ƙasar martani da kakkausan lafazi kuma ƙorafin ƙaruwa yake yi ba raguwa ba. Campbell ya ce ministan harkokin kasashen waje na Najeriya ya gayyaci jami'an diplomasiya na Amurka domin su yi bayani akan kalaman na Trump wanda ya bayyana a matsayin masu matukar bakanta rai da kuma ɓatanci kuma ba za a lamunce su ba. 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri'un da suke bukata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumar muhawara a majalisar dattijai. 'Yan majalisa 230 suka goyi baya, yayin da 197 ba su goyi baya ba. Wakilan majalisar dokokin sun fuskanci zaɓi biyu, ko dai su amince da samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukan gwamnati na aƙalla wata ɗaya, ko kuma a rufe dukkan ma'aikatan gwamnati har sai lokacin da aka cimma matsayar yadda za a samar da kuɗaɗen. kujerar naƙin da 'yan jam'iyyar democrat suka hau kan lamarin shine ya tilasta dole a yi wani zaman cimma matsaya tsakanin kakakin majalisa paul ryan da gungun masu tsananin ra'ayin 'yan mazan jiya kafin aka amince da ƙudirin jami'an leƙen asirin amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba majalisar dattijai ta kaɗa kuri'a jiya alhamis da 'yan majalisa 65 suka amince 34 kuma suka ƙi amincewa wanda zai sabunta dokar harkokin leƙen asiri na ƙasashen ƙetare lamba ta 702 da ake kira fisa na tsawon shekaru shida. 'Yan majalisar sun kaɗa kuri'ar goyon bayan sabunta shirin makon da ya gabata, ana kuma kyautata zaton shugaba Donald Trump zai sa hannu a kai yau Juma'a, sashe na 702 na dokar ya ba cibiyoyin leƙen asirin Amurka hurumin su saurari da kuma karanta saƙonni da ake aikawa da ƙasashen ƙetare ta hanyoyin sadarwar zamani na dandalin kamfuna irin su Facebook, Google da kuma Verizon domin tattara bayanai kan 'yan ƙasashen ƙetare da ake sawa ido. Jami'an leƙen asirin Amurka sun jima suna bayyana shirin a matsayin mai matuƙar muhimmanci suka ce sun samu bayanai da dama ta wannan hanyar da suka taimaka wajen daƙile ayyukan ta'addanci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Zimbabwe Emerson Mangagwa ya ce za a gudanar da zaɓe a ƙasar cikin watanni hudu zuwa biyar. wanda shi ne zai kasance na farko tun bayan hamɓarin mulkin Robert Mugabe da ya daɗe bisa karagar mulki. Mangagwa ya yi alkawalin ne yayin ziyarar aiki da ya kai a Mozambique bisa ga rahoton da jaridar gwamnatin ƙasar Herald ta buga. Ya yi alkawalin gudanar da zaɓe mai sahihanci domin ganin ƙasar ta shiga sahun ƙasashen duniya da ake gudanar da mulkin dimokuraɗiyya. Ana kuma kyautata zaton gudanar da zaben cikin watan Yuli ko kuma Agusta. Tsohon shugaban ƙasar Mugabe ɗan shekaru 93 ya yi mulkin Zimbabwe na tsawon shekaru 37 kafin aka matsa mashi lamba ya yi murabus a watan Nuwamban bara bayan da sojoji suka sauke shi daga mulki ya kuma rasa goyon bayan jam'iyyarsa mai mulki ta Zanu PF. Daga ƙarshe goyon bayan jagorancin ƙasashen duniya da Amurka ke da shi ya yi matuƙar raguwa tun da shugaba Donald Trump ya zama shugaban ƙasa shekara guda da ta shige. bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da cibiyar ɗaukar ra'ayoyin ƙasa da ƙasa ta Gallup ta gudanar. Binciken ya nuna yanzu kwarjinin Amurka ya ragu zuwa kashi 30 cikin 100 a ƙasashen duniya 134 da kuma yankuna abin da ya gaza matsayinta a ƙarƙashin shugabancin tsofaffin shugabannin ƙasar biyu Barack Obama da kuma George W. Bush. Daga cikin ƙasashe 134 da aka gudanar da binciken a cikinsu. goyon bayan amurka ya ragu ainihin a ƙasashe 65 galibi kuma abokan ƙawancen amurka ne kwarjinin amurka ya ragu da fiye da maki 40 a ƙasashe da ke ƙawance da amurka ɗin kamar su canada da norway da belgium da kuma portugal sun yadda yake a shekara ta 2016 da galibin ƙasashen suke goyon bayan shugabancin amurka a ƙasashe hudu ne goyon bayan shugabancin amurkan ya ƙaru da akalla maki goma kasashen su ne Liberia inda ya karu da maki goma sha bakwai, Macedonia maki goma sha biyar, Isra'ila maki goma sha hudu sai kuma Belarus inda goyon bayan shugabancin Amurkan ya karu da maki goma sha ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a jihar Niger Najeriya inda aka damƙe wasu da ake zargi da aikata sace-sacen mutane da ma na dabbobi cikinsu ko har da wani hakimi. Mustapha Nasir Batsari gare ka. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta samu nasarar cafke wasu mutane goma sha biyu a ciki har da wani hakimi da ake zargin muggan masu garkuwa da mutane ne tare da satar shanu a jihar Niger. Basaraken Alhaji Aliyu Umar wanda hakimi ne a garin Gurmana ya shiga hannun jami'an tsaron ne tare da sauran waɗannan mutane goma sha ɗaya a yayin wata musayar wuta da ta kai ga jikkata ɗan sanda guda. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Mr. DP Yakadi ya ce sun samu muggan makamai tare da bindigogi kirar AK-47 a hannun mutanen amma kawowa yanzu ba su kammala gudanar da bincike ba kamar yadda ya mun ƙarin bayani. a da gaske akwai wayanda suke damu ta alawa kagara da sauran garuka da suke wurin a jiya allah ya bamu nasara muka kama wayansu suna hannu yanzu ana bincike akwai basarake eh, shi ma yana hannun kuku me ake ciki a muna bincike a allah yadda Eh, a ce dai daga nan eh, zuwa mako mai zuwa za mu yan baku haske cikin maganin. Tuni dai kungiyar miyatti Allah a Najeriya ta yi maraba da kama waɗannan mutane. Alhaji Hussaini Boso shine mataimakin shugaban kungiyar a Najeriya. fatanmu a yi gaskiya a riƙe wannan a yi bincike a yi gaskiya a yi adalci mai laifi a hukunta shi. Babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger Hardo Abdullahi Adamu Babai, ya ce ko baya ga wannan hakimi a cikin mutanen da aka kama akwai wanda ya daɗe da shahara. Shi wannan lawal kwali da ake magana yana bayan ma shi yana satan kuma yana garkuwa da mutane har ma yana ba da hayan abun eh, kayan aiki bindigogi don kwanaki ba da dadewa ba su jami'an tsaro sun ce kawo bindigogin ya ce ba zai bayar ba sai an ba shi miliyan biyu. A yanzu dai talakawan garin na Gurmana suna cikin wani yanayi na rudani akan wannan al'amari ga abin da ɗaya daga cikinsu wanda ya nemi a sakaye sunansa ke cewa. Mu abin da za mu yi muna cikin jimami kuma muna cikin yanayi na rudani. A matsayina na dan gurmana gaskiya ina cikin jimami ina cikin rudani game da wannan lamarin. Wannan al'amari dai yana zuwa ne a daidai lokacin lokacin da satar dabbobi da yin garkuwa da mutane ke ƙara ta'azzara a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To a gaida Mustapha, yanzu kan bari mu kaɗa Abujan Najeriya, inda aka yi wani babban taron maido da zaman lafiya a Najeriya. inda al'ummomin ƙasar ke ta faɗace-faɗace saboda dalilai daban-daban. Madina Dauda gare ki. Manyan shugabannin addini irin su sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da Dr. Ayo Kunle su ne suka tashi tsaye da nufin magance rigingimun kabilanci da na addini da ke rikidewa daga na makiyaya da manoma ya zuwa na siyasa. Wani abu da Ustaz Muhammad Nuruddin Lemu ya ce sai an kawar da rashin gaskiya a tsakanin manyan malamai sannan za a daidaita sahu. Kamata ya yi a tabbata cewa mutanen da ake girmamawa ta bangaren addini ba za su ga irin matsalolin nan ba su yi shiru. A tabbata cewa wai tsoron Allah zai taimaka wurin neman gaskiya, a yi adalci wurin magana, a yi adalci wurin neman gyara. kuma tabbata cewa duk da yadda za a warware abun za a yi abun ta yadda zai amfani jama'a nan gaba. Shi kuwa babban mai jawabi daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, Professor James Kantiyok ya yi ƙarin haske daga ƙasidarsa wacce ta ba da muhimmanci a kan ƙauna. Akwai ababu guda biyu, rashin wayewan kai da rashin faɗin gaskiya. Inda za mu iya wayar da juna a kan zaman lafiya, addini ba za ta raba mu ba. to ya za mu yi mu gyara to ganin ki ke musulmani krista in ganki kamar yar uwata ke kuma ke gani kamar dan uwanki babu wani cuwa-cuwa ciki in ki min laifi zan ce ke ki min laifi in kuma maki laifi sai ki ce eh kai mani laifi sai mu zauna mu tattauna mu ce ina ne maki laifi ki ce gashi nan zan ce to na tuba in na tuba kuma sai kin ce eh ke yar uwata ce dan Allah ki yafe ni kar ki rike ni a zuciya muka yi wannan zamu iya warwarewa Shugaban kungiyar Miyatta Allah Makban Muhammadu Kirwa Ardan Zuru ya ce kungiyarsa tana Allah wadai da masu tashin hankali. Babban abin da wannan kungiya ta Miyatta Allah Cattle Breeders Association take yi kan na harko dai tana Allah wadai da duk mai kashe kowace irin rayuwa ce ko ta musulmi ne ko ta kirista ce ko ta tibi ce ko ta bahilla ce ko ta ɓace mace ko ta inyamuri ce ko ta bayarbi ƙungiyar mai Allah tana Allah wadai da mai wannan al'amari domin ƙungiyar mai ta Allah tana koyi da abin da addinin musulunci ya ce Allah ya la'ani mai tada tashin hankali wace rawa mata za su taka na ganin cewa ƙauna ta tabbata da kuma zaman lafiya tun daga cikin gida maryam ibrahim dada na cikin manyan mata malamai da suka halarci taron a matsayinmu na mata matar gida da mijinta da 'ya'yanta to tun daga cikin gida za mu fara nasiha ma 'ya'yanmu da mazajenmu da 'yan uwanmu a cikin gida so na ga insha Allah muka zauna muka samu haɗin kai tsakanin junanmu da gane abin da muke ciki kuma muka fito waje muka ga sauran 'yan uwa sai mu gaya musu abin da ake ciki abin jira a gani shine alkiblar da jawabin bayan taron zai bi wajen magance rarrabuwar kawuna a tsakanin 'yan ƙasa madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to a gaida madina kafin mu ci gaba ga wannan somun taɓin aiki na ɗan jarida mika bayanai ne ga mutane daga gwamnati ko daga mutanen zuwa gwamnati so a lokacin da ɗan jarida bai da isasshen bayani ko kuma bai da dokar da ta bashi wannan hurumi da zai samu bayanin da yake so ko ma wace ma'aikata ce ko kowane kamfani ne na gwamnati ne ko ah, na wani so kaga an samu matsala To sai a bi mu a shirin mu na hantsi don a ji cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu koma gefe guda, Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. To za mu ci gaba da tuna baya. Dokta Munnar Mustapha ƙwararren cututtukan da suke saurin yaduwa a jami'ar Pittsburgh da ke nan Amurka zai ci gaba da yi mana bayani akan illar zazzabin typhoid kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC Na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Dr. Munnun Mustapha ƙwararre akan cututtukan da ake yadawa yana yi mana bayani ne akan illar zazzabin typhoid da kuma yadda zazzabin ke bijirewa kaifin magungunan da ake jinyata da su musamman a Najeriya. To da yake ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ake harbuwa da ƙwayar cutar a ta typhoid ta sa har Dr. Mustapha ya ba da shawarar mutane su rika tafasa ruwa kafin a sha. To, bisa haka ne masa tambaya akan fiye wata ga abin da Dr. Mannan Mustapha ya ce dangane da ingancin fiye wata. Kai gaskiya wata sau da yawa akwai shi kala-kala. Kalolin zabarkatai kan fito mafi akasari gaskiya kamfanonin wannan ba a iya samu a sa musu ido a tabbatar da tsaftar abubuwansu. ba a ce duka ba amma gaskiya kafin ka samu ta kamfani ɗaya na fiya wata wanda ya cike da mataki na tsafta wanda ya kai ya kawo to sai ka samu da yawa kuma wanda dai abin nasu je kana yi ka ne saboda haka gaskiya ne a yadda muke ɗauka a bangaren lafiya ai fiya wata da shi da ruwan da ba mai cikakkiyar tsafta ba ne kusan tafiyarsa ɗaya. a saboda haka ko fiya wata ɗin ma a tafasa kawai. yauwa saboda gaskiya in dai ba mutum yana da tabbas ɗin cewa wannan watan na kamfani ne wanda gwamnati ta tabbatar da ingancinsa ba sau da yawa wasu gaskiya kawai ruwan famfo suke ɗiba ko na rijiya su ba da ba wani tabbas ɗin tsaftar ne yauwa saboda yawan kamfanonuwan da kuma yawan fiya watan ba duka ne gaskiya suke tsayawa su tantance tsaftar ruwan da suke sawa a leda ba To a takaice dai likita saura da ya rage ga mutane su kawai su su za su yi kare kansu tsabtace muhalli da duk abubuwan da za ka yi. Kwarai kuwa, kwarai da gaske. So kuma muna akwai <coughs> zan yi amfani da wannan dama mai kira da gwamnati akan ƙarin inganta akan ƙoƙarin da ake a ɗora na inganta harkokin lafiya da harkokin gwaje-gwaje. Akwai kuma ma allurar rigakafi da aka fito da ita ta cutar typhoid wacce majalisar ɗinkin duniya ta ba da shawarar cewa ta ba kasashe shawara cewa lallai su duba su ga yiwuwar amfani da wannan allurar rigakafin a wajen al'ummar E eh, to don galibi e galibi wa'anda ake magana da su in suka ce suna da typhoid in nace da su ai akwai allurar rigakafi sai a ce ai babu a Najeriya. Eh, to me yasa kake ganin haka? Shin hanyoyin adanawa ne ba mu da shi ko Um, allurar rigakafin ya yi tsada ne da gwamnatocinmu ba za su iya saye ba. Eh wato duk al'umma duk rigakafin allurar rigakafin da za a kawo Najeriya ana kawo ta ne bisa duwa tsakanin gwamnatin nan da kuma hukumomi na ƙasa da ƙasa wanda suke tallafawa. Saboda haka ita dai kamar wannan ta taifa har yanzu ba su samu sun saka ta a cikin tsarin alluran da suke siya su kawo ba saboda duka duk wata allurar rigakafi da ka gani har wacce ake bada ta kyauta a asibiti tana da tsada amma waɗannan hukumomi su suke zaunawa a tsakaninsu su fitar da tsarin yadda za a siya a kawo a yi wa mutane saboda buƙatar ta so a kwana-kwanan nan akwai bincike da yake ƙara nuna tabbatar da yawan cutar typhoid a cikin najeriya musamman a bangaren tsakiya da arewaci arewa maso yamma na najeriya to wannan ya nuna cewa akwai bukatar wannan allurar rigakafi a najeriya akwai bukatar su masu ruwa da tsaki a harkar su ƙara dai duba yiwuwar yadda za a yi a samar da wannan allurar rigakafin to muna fatan hukumomin da abin ya shafa sun ji kuma za su taimaka amma kafin nan kuma kamar yadda kace su mutane su ne za su dage wajen kare lafiyarsu. Gaskiya. To, ka san mun yi magana akan cewa akwai masu al'ada a je a sai maganin kashe kwayoyin cuta a saya a sha shi yasa jiki yake bijire ma to misali kamar a ce mutum ba yi da wannan al'adar ta kawai ya je ya sai magani ya sha amma shi kuma kullum in ya je asibiti a ce mai yana da typhoid to irin wa'annan mutanen wani shawara wace shawara za ka ba su to na farko dai shawarar farko shine mutum yana yawan zuwa wannan ya samu ya je shi babban asibiti wanda suke da kayan aiki na zamani inda za a sake tantance wannan gwajin da aka yi saboda kamar bayanin da muka yi a baya na matsaloli da kan shi gwajin yake da na farko kenan da za a tantance a sake kuma gwada inda gasken ita ce typhoid din ce a duba maganin da ya dace da ita a bashi maimakon mutum ya kaka dawo Hmm. tunda dai matakin dai duk da ka je ka dawo ka je ka dawo ba a cimma nasara ba sai mutum kuma ya gwada zuwa kamar mataki na gaba a tsarin lafiya kamar babban asibiti kenan na na wannan yankin da mutum yake. To kuna da masaniya game da magungunan kashe ƙwayoyin cutar da yanzu suka bije da jikin suka bijire Ai wato a gwajin da aka yi a bincike da aka yi da ya fito a kwana-kwanan nan wanda a binciken an yi shi ne a asibitin abuja da asibitin malam aminu kano ya nuna cewa kashi casa'in na sama da kashi casa'in cikin ɗari na kwayar cutar typhoid ta bijirewa akalla magani guda ɗaya akwai wacce ta bijirewa biyu akwai wacce ta bijirewa sama da haka hmm. to in ba an mutum an gwada shi ba wanda maganin da zai yi wa wannan ba lallai wancan shi kuma wannan sai an gwada dai na jinin mutum an ga typhoid din ce da shi na farko in kuma typhoid din ce wanne magani ta bijirewa wanne ne ba ta bujirewa wanne ne ya dace shi ne ba zai yiwu ka ce gaba ɗaya a ce garin gari kaza kowa magani kaza ne zai mishi ba wannan ba dai zai yiwu bayani a haka ba a saboda haka dai mutane su za su taimaki kansu da kansu kenan kwarai kuwa to Allah ya sa dace akwai akwai wani karin bayani ne da za ka mana game da wannan cuta gaskiya ba wani karin bayani dai da ya wuce kula da tsafta ta muhalli da ta gida da ta jiki da kuma matakin mutum ya kula da lafiyarsa kan ya dukar mutum ya ta akwai wanda wato cutar typhoid sun maida ta wasu bara gurbin ma'aikatan lafiya ƙanana masu buɗe shago haka sai su maida shi kamar wani kasuwanci ka zo ka ce an gwada ai ita ce a baka magani to dai kan mutum ya bari a mataki guda a ita masa jika ka dawo don ya hmm. ga irin wannan sai ya je matakin da suke da kwakwaran ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki wanda za a duba mutum a tabbatar da lafiyarsa. To Allah ya sawaƙe. Amin. To mun kuma gode da wannan bayani da kamana. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Likitoci haka ne masu sauraro lokaci ya yi da likitan ku dr muhammad ladan zai amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana likita ina fatar kana lafiya ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen to likita da alama ba suna to <laughs> amma ta fito ne daga kaduna to Tambayar kuwa ya ce ko kuma ta ce, Shin wani irin illa ne ke tattare da mutum ko kuma wanda yake yin aiki ba ji ba gani wurjanjan ba hutawa yadda ya kamata? To in dai mutum na aiki hurjanjan yadda malamin ya ce ko malamar ta ce eh. ba hutawa. To akwai illoli da yawa domin mutum na haka kaga mutum bai hutawa sosai kuma bai bacci yadda ya kamata. To. wannan irin rashin hutawa da rashin bacci ne yana da illoli da yawa. domin ya kamata kowa ya kamata ya samu ya yi bacci cikin awowi kamar yawanci wanda ya kamata mai bacci kamar awa takwas bakwai zuwa takwas kowane rana to in mutum bai haka kuma yana da waɗansu abubuwa to wannan yakan sa kamar irin su ciwon hawan jini su ciwon zuciya waɗansu ma sukan samu kamar irin ciwon kamar gyamban ciki domin shi wannan acid ɗin da ke yi wani lokaci domin tsananin aiki ko kuma abubuwan da eh. ke damun su yakan sa shi wannan acid din wanda ke cin yakan kawo gimman ciki rinka karuwa waɗansu ma har su za iya samun ma ciwon sukari wani lokaci ma yawa na wannan ma lokaci mutum ma na iya samun wahala ma wurin suna da mata su duk na iya faruwa hajiya wato dai cututtuka kala kala kala kala domin rashin huta domin kin san lokacin da muke bacci shine jikin mu wani lokaci ke gyara kanshi haliccin da Allah ya mu oh. kenan to kuma wani lokaci in dai kana bacci din nan to in kana bacci din lokacin jikinka ke hutawa kuma dole in kai bacci nan baccin na kala kala kashi kashi yake akwai na farko kuma akwai na biyu wanda ake kiran shi dream sleep dole kana samu irin waɗannan baccicikan kin san ya kamata to in baka samu waɗannan ba to dole wani lokaci zai zai kawo maka waɗannan illoli din hajjia to a saboda haka wasu cututtukan ma suna da alaka kenan da rashin hutawa eh da rashin huta eh duk waɗansu ma waɗansu rashin huta ke sa su su ta ba su sai su yi ta ƙara ƙiba ma wani lokaci waɗansu mutanen ma ba gair kuma ka san ƙiba an mutum yana da ciwon hawan jini babban matsala ce gare eh, shi da kuma shirin shuga duk waɗannan eh wani lokaci yakan sa mutum in kwana yi ma zai zai iya irin wannan ma yana iya halaka mutum dida ya danganta da Allah ya mutum to wato mutum na iya kamuwa da stroke kenan eh stroke kenan farar ɗaya mutum in kwana yi to sai ga Allah ɗauki ran mutum kwana yi. To likita ka san mutum yana da ƙuruciya. Eh. Kana ganin cewa za ka iya yin komi kila ma ka kwana biyu kusan biyu ba ka yi bacci ba. To amma idan ka manyanta waɗannan abubuwan in kana yi to in mutum yana da ƙuruciya wannan ita ma matsala ce a gare shi ko ku sai in mutum ya manyanta ne. Ko mutum na da ƙuruciya waɗannan suna iya faruwa amma in mutum ya manyanta waɗannan sun fi tsanani. domin mutum in kana da kurciya jikinka na na iya gyara kanshi da sauri amma in ka so mamanyanta to wannan ya fi amma har da haka ko da kana da kurciya ma bai kama ya kamata ka rinka hutawa sosai to Allah ya sawaike amin amin ka san kuma masu iya magana a ko da yaushe kan ce idan jiki idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gaskiya ne hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya. To a gaishe ki yanzu kuma ga alheri Grace Abdu ta dawo da labaran duniya a manfa a takaice. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Tsofaffin jakadan Amurka kasashen Afirka guda 78 sun aika wa fada shugaban Amurka ta White House da wasiƙa suna bayyana matukar damuwa dangane da kalaman ɓatancin da aka ce shugaba Donald Trump ya yi, inda ya kira ƙasashen Afirka ƙasƙantattu. Wasiƙar ta jinjina wa fitattun 'yan kasuwa da 'yan gwagwarmaya da masu ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan boko daga nahiyar yayin da kuma suke jaddada buƙatar a ci gaba da ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da Amurka. 'Yan jam'iyyar Republika a Majalisar Wakilan Amurka da ke fuskantar cikar wa'adin amincewa da kuɗin da za a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati sun samu kuri'un da suke bukata su amince da dokar wadda yanzu za ta fuskanci gagarumin muhawara a Majalisar Dattijai. 'Yan majalisa 230 suka goyi baya. yayin da 197 ba su goyi baya ba. Jami'an leƙen asirin Amurka sun yaba wa 'yan majalisar dokokin ƙasar domin amincewa da shirin sa ido mai sarƙaƙiya da 'yan fafatukar kare sirrin jama'a suke kushewa da cewa bai kare 'yancin talakawa ba. Majalisar dattijai ta kaɗa kuri'a jiya Alhamis da 'yan majalisa 65 suka amince 34 kuma suka ƙi amincewa wanda zai sabunta dokar harkokin leƙen asiri na ƙasashen ƙetare lamba ta ɗari bakwai da biyu da ake kira fisa na tsawon shekaru shida. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyyata da iyaye da 'yan uwa da kuma iyalan surukinmu Malam Tanimu Hassan Ciroma wato Gayus wanda za a yi jana'izarsa yau dinnan da karfe goma na safe bayan addu'a a majami'ar ekuwa ta kaga dama a bauchi allah ya rahamshe shi yanzu kan a madadin alheri grace abdu da ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsau.